وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن واجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة barka ساكي da sake haduwa a أبو هريرة رضي الله عنه أيوم an تنين قوما maraicin رمضان شكرة تدبو إعادة دريه دودة ta دبير wanda ya daidai da bakwai ga watan julai na shekara ta 2014 wannan ya nuna kenan a yau muke kammala goma na farko na watan azumi ga su sun wuce kamar walƙiya haka na biyun za su wuce haka na ukun za su wuce wanda ya ɗaura ɗamara ya yi kyakkyawan shiri to babu shakka zai fita daga wannan makaranta ta ramadan da certificate na shiga aljanna wanda kuma ya yi sakaci to zai saki baki ya kalli masu shiga aljanna suna shiga allah ka samu cikin masu kyakkyawan niyya ka samu cikin masu kyakkyawan aiki ka samu cikin wanda kake karba ayyukansu mun kwana kan aya ta ɗari wa sabi ƙunar awalon ya kamata ta samu sharhi da wanda ta samu amma babu komai suran tauba ga baki ɗayanta mutamasika ce ayoyinta kowace tana riƙe da hannun wata da haka bayanin da bai shiga a cikin wannan ayar ba zai shigo a cikin ayoyi na gaba in Allah ya so za mu tashi wa mimman haulakum min al'arabi arabi munafiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون الله يتي daga cikin waɗanda ke kewaye da ku daga mutanen karkara mutanen ƙauye munafiqun akwai munafukai kamar yadda muka ji can baya munafurci ya fi yawa a ƙauye saboda dalilan da suke sa a yi imani ba su da yawa a ƙauye wayewa tana ƙauye ilimi yana ƙauye malamai ma suna ƙauye to wai suna birni kai to sai mu ce karancin wayewa kenan yana ƙauye ko ba malamai suna birni wayewa tana birni kuɗi suna birni komi mutanen birni sun wuce mutanen ƙauye da shi amma kuma zukata a duk inda mutum yake to zuciyarsa tana daidai da yanayinsa don haka muka ce a birni ana samun ƙauyawa a ƙauye ma ana samun 'yan birni shi ne na Allah ta'ala ce man haula min al munafiqun cikin wanda ke kewaye da ku na mutanen ƙauye akwai munafukai wa min ahli madina ko cikin madina ma akwai su kaga maganar ta tabbata an ce abu yusuf almajirin abu hanifa lokacin da ya zo imam malik a madina ya ga wata bakuwar fuska ana karatu sai bai nutsu da shi ba da aka ƙare karatu ya tambayi sai ce ni daga iraki nake sai ce min baladin nifaq wani za'i wa shiqaq ka fito daga ƙasar munafuci ƙasar raba kan jama'a da tashin tashina sai ce gafarta malam ni ko akwai wata aya da ta laƙe min cikin ƙur'ani sai dai ban gane da take ba ومن حو... ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق سيتي لا لا لا ومن أهل المدينة أوه <laughs> مدينة ما أكون منافقين في نافتون العراقي كتير قريب وقريب منافرتين <laughs> تو غسكي يعني العراقي قريب منافرتين بابو إن منافرتي كنتا كما العراقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يانون العراقي يتي نني قرن الشيطان نني كهون شيطان زي بينا كل سنة كهون شيطان shi'a ita ce ƙahon shaidan ita ce ta zo ta kashe sayyidina usman ta yi juyin mulki ta dabaibe khalifancin na ali suka hana shi ci gaba suka haifar da rikici tsakaninsa da musulmi suka zo kuma ƙarshe suka kashe shi sannan duk miyagun aƙidun da suka bullo to daga can ne tushensu daga ainihin shi'an ne tushensu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna iraki ya nuna gabas saboda tsaban sharri da 'yan shi'a wai a yau abin da suke cewa wai manzon Allah ya ce ƙahun shaidan zai bayyana daga ɗakin na na Aisha ibn Umar shi ya rawaito hadisin kuma 'yan Iraki ne yake magana da su ya ce manzon Allah ya nuna gabas kun ɗakin na na Aisha gabas yake ga mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna gabas ya ce ƙahun shaidan zai bayyana anan don haka ga shi ne ya bullo da garinku sai suka ce ai da nuna gabas ɗakin ta yake nufi kaga wato da ya zarge su da sharri sun mai da abin gidansa a farkon daular musulunci sahabbai ake turawa iraki zamanin khalifancin usman bayan iraki duk yanki iraki ya shigo musulunci binnan sahabbai ake turawa abu musa al'ashari ya yi gwamna a wurin Sadu na biyu Kas ya yi gwamna a wurin ubay ibn ka'ab yi gwamna a wurin manya manyan sahabbai amma duk wanda aka tura sai su zarge shi da mugun abu su koro shi akwai wanda gwamnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi mashi gwamna liman alkali komanda amma suka ce bai iya sallah ba akwai dan uwan sayyidina Usman wanda uwarsu ɗaya ba su ɗaya ba sai suka ce ai ya sha giya ya yi musu sallah raka a biyu da asuba a hudu da asuba kuma ya ce wai in kuna so in kara maku suka tsaye da shaidu sai na usman ya sa aka yi mashi bulala kuma ya kore shi daga gwamna tun daga shaidu ya ce mashi larantsa da Allah kazafi suke me ya ce Allah zai maka hukunci alƙiyama amma ni ina bin prosidua ne na doka amma duk da haka kuma yana daga cikin zargin da suke masai na Usman wai ya sa dan uwansa gwamna gwamnan da kuka zo kuka yi mashi kazafi aka mashi bulala kuma aka cire shi saboda tsaban sharri to shi yasa zamanin daular banu umayya ba a kai gwamna iraki sai fasiki irin su duk wani gwamna da kaji ana zargin daular banu umayya da cewa dan ta'adda ne iraki yake sai sun zaɓo irin sa ne su kai don shi kai ka daidai da su hajjaju can aka yi shi ubaidullahi ibn ziyad can aka yi shi ziyad ibn abihi can aka yi shi duk wani shaidanin gwamnan iraki ake kashi don me don in ka kai da kirki bai iya tafiya da su sai irin su idan hajjaju ya miƙe zai hudu ba wasu hassake iska suke saboda tsabar jin tsoro jikinsu na makarkata wata rana shi kuma ya miƙe zai ba da sallan zai fara hudu ban innal hamdalillah sai iska ya kubce masa amma ba a fili ba a jiya ba to mutum ne ɗan barazana ya zai yi zai sauko ya sake alwala kaga za a gane abin da ya faru ko baka ba ma ya gama inda alhamdulillah sai ce bayan haka da yawa daga cikin ku kuna zuwa masallaci kuna sallah ba ku iya alwala ba don haka yau hudubar mu za ta yi bayani a aikace yadda ake alwala maza a je a zo da ruwa sai ya hudu baka alwala ga ya fita daga sharri su kowa gawa da za su rinka masa dariya ne shi yake hudu ba ko bismillah babu suna kiranta al-khutbatul batra babu bismillah babu innal hamdalillah babu salati ga annabi kawai bi kiyawa ya kalli kwaye idanunsu ya gaya musu maganganu yadda yake so ce kuma duk wanda yace tat yanzu in dauki kansa saboda haka har ya mutu shi a gwamnan iraki babu abin da ya faru amma yan kakkawa na kware bai iyawa kazafi suke mashi da sharri su kore shi sa'ad ibn abi tun zamanin khalifanci umar ne ma mutanen iraki suka yi masa kazafi wani ya taso ya ce umar tun da ka ce tsakani da allah kake so mu faɗa maka wallahi innahu la yuti lal jazm wala yahkumu fina bil adl in kuɗi sun zo dafewa yake ce fanin gidansa kawai ya sani ba ya bamu sannan bai mana adalci in muyi husuma sa'ad ibn abi waqas ce ya Allah idan ka san kazafi yake mun Allah ka tsawaita rayuwarsa ka makanta idonsa ka gitta shi ga fitinmu. sai gashi ya tsufa ya rududduge baya gani yana biyar 'yan mata akan titi yana bara in yarinya ta biyu bita da gudu yana ce asabat ne da'awatu al-abd salih addu'ar mutumin kirki ita ta kama ni ashe mutumin kirki ne ka masa kazafi to sharrin mutanen iraki kenan iraq in muka yi magana iraq shine wato wannan yanki da farisa ta yi mulki a wancan lokaci mafi yawa garuruwan da kuke ji a iraki wasu suna iran wasu kuma suna iraq wannan yankin dai shi ake kira iraq sun shigo musulunci ba da zuciya guda ba sun shigo da nufin su tumbuke eh, daular musulunci su haifar da sharri a cikinta kuma sun yi iya ƙoƙarinsu tun a wancan lokaci kuma suna nan suna yi kuma sharrinsu yana nan da shi a cikin musulmi ba zai ƙare watakila sayar da rayuwa ta ƙare to amma ba ya nuna iraki kawai ake munafurci ba aya ta ce wa min ahlal madina ko ba haka ba shi yasa abu su abu eh, su a gyara masa ayat cewa ta shi min alal iraq ya ce a min alal madina Allah ya ce a cikin madina ma akwai munafukai waɗanda yake maradu alal nifaq sun goge ga iya munafurci ma'ana sun iya bakin su in suka zo suna magana zaka ɗauka su mutanen kirki ne zaka ɗauka su masu imani ne amma ba abin da yake tattare a tsakanin kirazansu sai kafirci da fitina Allah ce la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamu mu kan mun san su mun faɗi cewa wannan aya ita ce marhala ta farko amma daga bisani da Allah ya yawaita faɗin alamomin su to an san su kuma an gane su kuma har ya yanke hukuncin cewa daga yau in sun kawo uzuri kada a karɓa in ba a san su ba ana kin karɓa uzurin su kaga ba za ki karɓa uzurin su ba Allah ya ce sanu azibuhum marrataini za mu yi musu azaba riɓi biyu wasu malamai suka ce ana nufin azaba falle biyu wato azabar da Allah zai masu za a riɓanya ta fiye da ta kafirai kuma wannan gaskiya ne domin Allah ta'ala cikin ɗaya ayar ya ce innal na fi darkil asfali minan nar wasu malamai suka ce a azaba iri biyu Allah zai masu azaba ta farko zai kunyata su domin munafiki boyo yake nifaq laraba sun ɗauko shi ne da kalmar nafiqa wata dabba ce ina je ita muke ce muku rege ko akwai yanyawa suke jawo yawwa wanda idan ya yi rami a nan zai koma can wani rami ya koma can yi wani ya koma can wani kowanne na bullewa da wani sai ya yi wani inda bai bullewa da haka in ka koro shi ya shiga nan sai ka yi tsaye kana jira in ka hangi wani ka yi can shi yana can inda bai bullewa kaga ya yaudare ka to munafiki mai yaudari ne to da duk Allah ya tona asirin munafuki kaga zai bullo ta inda za a kama shi to Allah zai tona asirinsu da asirinsu ya tona wannan kaga azaba ce na biyu Allah zai jarabce su da musibbu a duniya kamar yadda Allah ya sako musu da wannan ciwon da muka baku labari wanda yake kama kayan ciki wato ya rubar da su ya lalata su wanda ake kira addubaila hadisin su ya zo a sahihu muslim wasu malamai suka ce a'a azaba biyu da ake nufi anan azabar rayuwa da azabar mutuwa azabar rayuwa munafiki kullum cikin kunci yake don kullum fargaba yake kada a gane shi kaga shi kan shi wannan azaba ne bai da cikakken aminci da zaman lafiya sannan azaba ta biyu idan suka zo mutuwa kamar da Allah ta'ala ke cewa walau tara idza tawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq haka su ma munafikai idan sun zo wurin mutuwa sai Allah ta'ala ya ƙara musu azaba to ko a cikin kabari kafiri da munafiki suna da wata azaba babba ita ce gwada masu makomarsu hadisi ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi sallam na cewa inna ahadakum idza mata urida alaihi amal urida alaihi maqaduhu min al min al jannati bil ghadati wal ashi min al jannati wan nar فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار إذن ɗayanku ya mutu yana cikin kabarinsa za a rinka gwada masa mazauninsa na aljanna ko na wuta idan ɗan aljanna ne za a rinka gwada masa mazauninsa na aljanna safe da yamma idan ɗan wuta ne za a gwada masa mazauninsa na wuta safe da yamma kaga mutumin da ake gwada mashi aljanna da safe a kuma gwada mashi ita da marice a ce ya hankuri lokaci ya yi kusa shin shauki zuwa aljanna yake ko ba shauki zuwa gare ta ba wanda ni'ima ce ko ba ni'ima bace shi kuma dan wuta da za a gwada mashi wuta da safe a kuma gwada mashi da yamma a ce saura ka dan ka je can wannan gwadin azaba ne ko ba azaba bane to kun ga shi ma azaba ne sannan duk ba nan gizo ke sakar ba sun mayuradduna ila azabin azim sannan a mai da su zuwa ga azaba babba wadda ita ce azabar wuta wadda za a dankara su a cikinta sannan a ɗauko tirela tirela na kafirai a wurga bisa gare su sannan a ɗora munafikai sama sannan a ɗora fasikai a sama Allah ce wa a atarafu bi zunubihim wasu sun yi ikirari da zunubinsu su wane ne suka yi ikirari da laifinsu mutane uku nan da Allah zai maganin su nan gaba muraratu ibn rabi' da hilal ibn umayya da ka'ab ibn malik waɗanda da gangan ba su je yakin tabuka ba amma kafin manzon Allah ya dawo sun gane kurinsu shaidan ya sake su sun yi tuba tuba kyakkyawa akwai wasu da aka ce sun zo sun ɗaure kawunansu ga abin nan ga ginshikan masallaci sun ce ba mai kwance su sai manzon Allah in Allah ya musu tuba in ba haka babu ci babu sha sai sun mutu wurin to su ne i'tarafu bizunubi sun yi ikirari sun amince da laifinsu amma amincewa da laifi shi ma iri biyu ne akwai amincewa tare da nadama akwai amincewa tare da gadara kamar ka fito ka cewa ya bugewa ne sai da ce ni da buge shi kuma in akwai wanda zai kare shi shi ma yanzu zan gama da shi ka yadda ka yi amma kuma kana gadara daga yaga ba ka ba kaga yana da bambanci da wanda ya yi ikirari tare da me tare da nadama da jin ciwo da wato ainihin bukatar tuba to waɗannan i'tarafu bi sun yi ikirari da laifukansu khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun hada aiki na kware da mugu su ukun duka badriyuna ne babu wanda bai je badar ba a cikin su sannan sun je uhud ah, afwan kabir malik ya faɗi cewa an fi faɗin yaƙin ohud ko bai samu zuwa ohud ba amma yana da uzuri a lokacin ya ce amma ya fi sun badar duk da yake uhud azkar fin nasi min badar ko badar kai azkar to Allah ta'ala ce sun yi aikin kwarai sun gaba da bugu sun je jihadi tare da annabi yau kuma sun ƙi tafiya Allah ce asallahu an yatuba alaihim yana yiwa akwai tsammani cewa Allah ta'ala zai yi tuba gare su kaga dan maha iri hudu ce ka ce ina dan maharwa ne zai yi maka kaga yana yawa wani ba zai yi ba ina dan mahar zan yi maka kaga ni dan adam ne ina iya canza ra'ayi daga baya ina dan mahar Allah zai yi maka karimcin Allah ya fi ƙarfi na Allah da kan sai ce ina dan manin zan yi wannan babu babu dan mahar da ta kai gare ta don haka duk asaba ta kai wadda Allah ya ce ba in Allah ya ce akwai dan mahar abu zai faru to kamar ya ce tabbas abin zai faru kuma sai ya ƙara da ta inna Allah ghafurur rahim kaga da bai da niyyar tuba gare su sai ya ce inna Allah shadidul iqab ko ba haka ba ko ce sari'ul azab sai ce a ghafurur rahim don haka lalle ne Allah zai tuba akan su amma dai bai riga ya saukar da tuban ba tukuna a lokacin suna nan annabi sallallahu ya ce to tunda kun faɗi gaskiya ku tafi ku zauna a gidajenku amma kada wanda ya sake muku magana don haka ba su magana da matansu ba su yi da 'ya'yansu ba su yi da abokansu yana karshe ɗaya daga cikinsu ya ce to ni dai shi ka abubu malik ya ce ni matata yaro nake mata shiga waɗancan duk dattijawa ne sun tambayi manzan Allah sun ce shi matan musu mana hidima ko su tafi wurin iyalansu aka ce ba komai duk abin da za ku sa suna aiki ku sa su amma kada ku canza yawon baki kada ku yi magana da su kada su yi magana da ku kada ku kwanta tare da su a shimfiɗa kabin malik ya ce ni dai ki tafi gidanku ya fi min alheri ina kallon ki fitina ne kada in ƙara maka yana wata musiba bisa wata da musiban ta yi masa yawa ya je wurin babban amininsa <clears throat> wanda kuma ɗan baffansa ne gidansu guda ya same shi a lambu ya yi masa sallama har su uku ya buɗe masa ya ƙi buɗewa ya tsallaka ya shiga abokinsa ya kau da kai ya ce ka billah a ta'alamu anni uhibbu Allah wa rasula na gama ka da Allah shin ka san ina so Allah da manzo sai ce Allah wa rasulu alam ya ci gaba da harkar gonar shi hita batun shi da Allah ya so ya kara masa jarrabawa sai ga takardawai daga ƙasar Roma wai har ƙasar waje an ji labarin manzon Allah ya hana a yi wasu sahabban shi magana don haka bari a ribace su sai aka rubuto mishi takarda cewa wai mun ji cewa mai gidanka ya haita batunka ka zo nan za mu baka matsayi mu mutunta ka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hadha aidan min albala ya yaga buguyar takarda ya kada ta cikin tandun wuta ya kone ta sai da aka cika kwana hamsin sannan Allah ta'ala ya saukar da ayat da nan gaba za mu karanta wa ala thalathati alladhina khulifu su ma an yafe musu amma anan kun ga ya nuna zai yafe musu din amma bai riga yafe musu ba idan su ayar take nufi idan kuma waɗancan da aka ɗaɗɗaure cikin masallaci ayar ke nufi to kaga kenan an ba manzon Allah izinin ya kwance su sannan Allah ya ce mai خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqa an ce waɗanda ba su samu zuwa jihadi ba daga cikin munafikai wasu sun tuba suka dawo suka ce ubangiji ba ya rasulullah ba abin da ya hana mu zuwa jihadin nan illai jin daɗi da dukiyar da muke da ita don haka ga ta nan karɓa in baka ita don Allah don mu zauna lafiya ko da za mu yi imani na kwarai Allah ce khudh min amwalihim sadaqa to ka karɓi sadaka daga cikin dukiyarsu don haka wanda suka kawo kuɗin su ba duka za a ɗauka ba sai a ɗibi iya abin da shari'a ta amince a ɗiba matsayin sadaka zakka idan ka karɓe ta tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake su ka wanke su tas da wannan zakka da ka karba zakka aiki uku take yi ta tsarkake kudin da aka ɗebo ta daga ciki kaga nan Allah ta'ala sai ce khudh sai ce min amwalihim daga kudin su daga dukiyarsu. dukiyar taka ce amma cikin ta za a ɗiba kuma kowa ya san ta dukiya ta Allah ce amma tunda ya baka to ya yarda taka ce kuma ya ce ciki za ka ɗiba ka bayar shi yasa idan lokacin zakka ya yi mai zakka bai fitar da ita ba daga baya in ta talafa zakkar ta koma bashi saboda kuɗin ba su riga suka koma na talaka ba nasa ne sai sadda ya miƙa su to ta tsarkake dukiya wani zai mamaki wanda ke da rubabbin tunani ya ce ni idan na ɗauki miliyan ita na kai banki bayan wata uku ko da zan je zan tarar da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya riba kenan ko kai miliyan ɗinka ka cire dubu ashirin da biyar ta dawo dubu ɗari tara da saba'in da biyar sannan ka ce taka ta fitan sai mu ce kwarai ko tawa ta fita ka saboda mi saboda Allah ta'ala ya ce yam yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ni tau mai albarka ce idan za mu je mu yi lalura iri ɗaya zan kashe dubu ɗari bakwai kai ka kashe ɗari tara da hamsin sauran ka ɗari da hamsin ni kuma saurana 275 da ni da kai wa gaba wanda ya zakka gaba ko ba haka ba don haka dukiya za ta yi albarka idan an fitar da zakka a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min mal Allah bai taba rage kuɗi don an yi zakka a cikin su ba duk mai miliyan idan ya fitar da zakkan nan ta dubu ashirin da biyar to ba shi wata shida ka gani tambayi shi nawa ne jarinsa za ka tarar da ya kai miliyan ɗaya da ko da ɗari ko abin da ya fi haka abu na biyu za ta tsarkake shi mai fidda zakka saboda ya tashi daga ciwon rowa ya tashi daga ciwon wato ƙin bayarwa sannan ya bi umarnin Allah da haka shi karan kansa ya tsarkaka sannan za ta tsarkake wanda aka ba saboda duk lokacin da mutum yake tara abin duniya wasu na kallo za su yi kyashinsa amma inda zai cire haƙƙin Allah ya ba su za su daina kyashinsa ko ba za su daina ba mutumin da yake kawai a unguwa abin da aka sani gidansa ya fi na kowa tsawo kallon gidajen mutane yake ta taga idan yawa ya gari da safe iyaka ya ja ta sai saka masu kura ko ina kwana bai ce musu ran da barayi suka jira gidansa karfe biyu na dare kuwa in mutane suka fito me za su ce za su ce gwai Allah za su yi ta kallo suna ta murna ko ba ka ba idan efcc ta zo ta sa masa inkwa mutane unguwa rike su za su yi su ce ba a zuwa da shi ko dariya za su yi to amma mutumin da lokacin zakkarsa ya yi kusa kowa jira yake dako yake saboda idan lokacin ya yi kowa zai ɗanɗana zai ji daɗi ana haka sai aka ga gobara ta kama gidansa me kake zaton mutane unguwa za su yi gaba ɗaya za su zo su kashe wannan gobara kaga su kansu ya wanke musu dattin da ke cikin zuciyarsu game da shi wannan duka aikin zakka ne kuma ciki hikimar ubangiji sai ce annabi ya karba bai ce mu mu je mu raba ba shi yasa da ya ce wa atu zakata wa yake nufin mu ba annabi za mu ba ko wanda wakilinsa wanda shugaba ko wanda shugaba ya wakilta kamar idan shugaba ya kwamitin zakka to kwamitin za ka kai ba kwamiti zai raba wannan wace hikima ke ciki hikimar da ke ciki kawar da wato dursunawa da gurfanawa da girman kai daga mai bayarwa da gurfanawa daga mai karba duk mutumin da yake baka zakka yana sa ran idan shi zai baka hannu da hannu yana sa ran ya za a ko wani girma tsakaninka da shi ko ba ka ba shi ko na ƙasan mai karɓa akwai wani nau'i na wulaƙanci da reni a tsakani shi sa na sallallahu alaihi wasallam ce al uliya khairun min al sufla ko hannu na sama yafi na ƙasa hannu nawa muka samu kenan a'a ba hannu biyu bane aljimal hannu hudu ne hannu hudu ne muna da hannun da ke bayarwa ko ba ka ba muna da hannun da ake ba wanda ya cancanta muna da hannun da ke riƙewa bai bayarwa muna da hannun da ke miƙawa bai cancanta bai na roƙo hannu nawa kenan cikinsu wanne ne na sama wanne ne na ƙasa guda kaɗai ne na sama shi ne mai ba da haƙƙin Allah sauran uku duk ƙasa suke don haka wancan yana sama da waɗannan sannan sai Allah ta'ala ya ƙara da cewa salli alaihim mazala in ka karɓi zakka kuma yi masu tukuici da addu'a yi salati gare su ibnu abi abdullahi ibn abi aufa ya ce mutane suna zuwa da zakkarsu annabi ya ne musu salati muka zo da ta gidan mai ce allahumma salli ala ali abi aufa don haka wanda ya kawo zakka za a yi masa addu'a ce Allah ka sa albarka ga iyalan gidan wani kaga ga wannan tsarkin ga wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna salataka sakanul lahum hakika salatin da kake musu addu'a da kake musu tana sa su ji daɗi tana sa su murna tana sa su nutsuwa da kwanciyar hankali wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga abin da ake faɗa ko masani ne ga duk abin da ake aikatawa masani ne ga dukkan yanayi da halayen da bayi suke ciki alam ya alamu alam ya alamu an Allah huwa ya kwabalu taubata an ibadihi wa ya kudu sadakot wa ya kudu sadakot wa an Allah huwa tawabu rahim alam ya alamu Allah ya ce ba su sani ba ba su shina ba cewa annallaha huwa yaqbalu tauba cewa Allah da kansa ne yake karɓan tuba an ibadi daga bayansa huwa anan da magana ce adiyya ba ta ubangiji ba ko an cire ta magana na tafiya annallaha yaqbalu tauba walakinnaha kalimatun ilahiyya malamai na kiransa damirul ikhtisas anna huwa al-mukhtassu bi qabul at-tauba Allah shi kadai ne yake karban tuba ba tuba ga manzon Allah ba a tuba ga mala'ikun Allah ba a tuba ga waliyyai. ba a tuba ga malamai gawa ake tuba kuma shi kadai ke karɓar tuba don haka duk wanda zai zo ya ce jama'ar garin nan duk na yafe muku to kai awa ka yafe mana duk wanda ya gane na yafe masa to ka yafe masa mi biye madam Allah shi kadai ke karɓar tuba huwa huwal muhtas shine ma'ana wannan huwa din kaman can da annabi ibrahim yake ce allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maritu fa huwa yashfini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini kuma haka ba wallazi yumituni thumma yuhyini wa idha maritu fa huwa yashfini wannan huwa tufidul ikhtisas shi kadai yake da wannan don haka gare shi kadai ake tuba gare shi kadai ake roƙon gafara don shi ke da gafara shi ke karɓar tuba wa ya sadaqat kuma shi ke karɓar sadaka don haka duk sadakar da aka yi ba don Allah ba an yi ma banza ba a sadaka don kowa sai don Allah ba a garawa ga kowa sai Allah ba a ɗauka alwashi ga kowa sai Allah duk abin da aka bayar don Allah ake bayarwa to yau kai izalar ta fito ga fili ko ba ka? ba makauniya ta yi bara ta ce ina na sidi abdul qadiri ya ce bai aje ba ta ce ke muyi gaba na yan izala na to shi dai izala an gwada mai ba a sadaka don sidi abdul qadir jilani ba a yi don shehu usmanu ba a yi don manzon Allah don wa ake yi don ubangijin sidi abdul qadir da shehu da manzon Allah su dai ake yin sadaka saboda su kuma duk wanda ka yi don shi ba Allah ba to ka saba ma tafarke shi don sidi abdulkadir bai ce kuma da sadaka don ne ba shi usman bai ce kuma da sadaka don ne ba ko ba haka ba manzo Allah bai ce kuma da sadaka don ne ba dukkan su yi kira ne zuwa ga ubangijinsu cewa a shi a bauta masa yin sadaka na cikin bauta ko baya ciki su ne alƙurbat neman kusanci ayat da muka karanta jiya kenan to zuwa ga Allah ake yin wannan don haka al'adar mu ta hausawa na ba ni don Allah da annabi na rantse da Allah da annabi to duk waɗannan abubuwa ne ana kiransu al'akhta allaziya kurakure ne na harshe an saba da su amma bai da kyau a ƙudurce su kuma yana da kyau ma a rabu da su domin shirka ce ta lafazi wani ba yahuda ya ce masa habbai أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد kai ku mutanen kirki ne matsalar ku guda kuna cin abin da Allah ya so abin da Muhammadu ya so aka faɗa manzo Allah manzo Allah ce qulu ma sha Allah wahda gaskiya ko daga bakin bai hude ta zo manzo Allah bai mai ita wani ma ya ce haka gaban manzo Allah ma sha Allah wa shaita manzo Allah ya kalle shi ce aj'altani lillahi idlan kana son ka bai da tsaran Allah ka ce abinda Allah da manzo su ce a kul ma sha Allah wahda da haka manzo Allah shine fara karantar da tauhidi tsab babu garwaye a cikinsa so duk wanda ya gurɓata tauhidi to ba tafarkin manzo Allah ne yake bisa gare shi ba son zuciya ne yake bisa gare shi Allah ka kare mu daga son zuciya wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma haƙiƙa Allah shine mai yawan karban tuba mai jin kai za mu lura wannan sura gaba ɗaya tana maganar munafukai ne ko kuma mafi yawan tana maganar munafikai ne amma maganan tuba maganar jin kai baka iya lisa kai ko guda nawa ne a cikin ta saboda me saboda Allah ba so yake a ci gaba da laifi ba so yake mu tarbas muna dawowa muna koma gare shi muna tuba yana yafe mana to sai ya ce masu wa qul malu wa qul i'malu fa Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وقل اعملوا من زال لك قيام منافقك ويتأيكي fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal Allah zai ga aikin ku manzo ma zai gani mu'mine ma za su gani wannan ayar ta munafikai ce amma sai kaga wata kungiya za ta yi wata hidima ko aiki sai su rubuta wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun munafikai aka ce ma haka ba aikin kwarai ake nufi anan ba ku yi ta aiki wani irin aiki aikin nan na munafurci da suka saba ku je ku yi ta munafurcin ku Allah yana ganin aikin ku annabi yana gani mu nema suna gani to yanzu in ka ce fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu to ta ina manzon Allah zai ga aikin mu kaga ba zai gani ba eh wal mu'minuna mu'mine ma za su gani saboda asirin ku tonuwa zai yi abinda kuke a boye Allah zai bayyana shi ko cikin batta kake shigewa ka aikata barna ka bude ka fito so ta rana sai Allah tona ma asiri shi da kake jin bahaushe ya ce yau dubu ta cika duk mutumin da kaga an kama shi da wani babban laifi ba bai ya fara shi ba ga al'adar ubangiji sai ya suturta ka ya suturta ka sai ya ta suturta ka ka ki bari sannan ya tura ma asiri Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ya ce wasa turadduna ila alibil ghaibi shahada munafikai ku sani za a dawo da ku wurin ubangijin da yake shine masanin fai da boye fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labarin abinda ko kasance kuna aikatawa na miyagun ayyuka wa akharuna murjauna li amrillah wasu na daban daga cikin waɗanda ba su je jihadi ba murjauna li amrillah an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin Allah in ma yu'adhibuhum wa in ma yatubu alaihim idan Allah ya so sai ya musu azaba kuma in ya so sai ya tuba akan su wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai kuma cikakkiyar gwaninta ya san komai kuma yana ajiye komai inda ya dace idan ka ga ya bar mutum a matsayin mumini ya san cewa imani ne ya dace da zuciyarsa idan ka gabar shi munafuki to munafircin nan ne ya dace da yanayinsa ya Allah ka samu zama cikin mumune wallazina takhadhu masjidan والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل Allah yana maganan wasu munafukai da suka je can gefen masallacin Quba suka kafa wani masallaci ba da niyya mai kyau ba menene niyyar su Allah ce ziraron don cutar da musulmi suna so su rage ma masallacin Quba ƙarfi masallaci na farko da aka kafa a cikin daular musulunci in kuka lura masallacin makka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kafa shi ba ya tarar da shi wa ya kafa masallacin makka eh annabi ibrahim wannan shine wato lokaci na farko a tarihance da muke da tabbacin gina ka'aba ginin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wa idh bawwa'na li ibrahim makana albayt wa idh yarfa'u ibrahim ibrahim alqawa'id min albayt to amma ce wadda Allah ya yi makana albayt ya nuna daman akwai ɗakin kafin annabi ibrahim to wane ne wanda ya fara gina shi da yawan malaman tarihi suna ce annabi adam ya gina shi wasu na cewa mala'iku ma suka taimaka wajen gina shi karon farko saboda lokacin da aka halitta annabi adam alaihi salatu wassalam mala'iku sun ɗanyi wata yar jayayya wadda daga baya sun yi nadama a kanta ce wadda suka yi a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ubangiji ka ce za ka halitta wani a doron ƙasa za ka halitta wata halitta a doron ƙasa za ka kawo waɗanda za su rinka ɓarna suna zubar da jininansu a cikin ƙasa ga munan ba mu da aiki sai ibada da tasbihi ba mu isa ba bangiji ka kai mu can mu raya duniyar man in so kake a ta. qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ce ai na sa abin da ba ku sani ba don haka bai kamata ma ku yi wannan jayayya ba to akan wannan sai suka gina baitul ma'mur a can sama sai suka rinka kewayarsa a matsayin istighfari da roƙon gafar ubangiji bisa wannan magana da suka faɗa sai Allah ya ce to su zo nan ƙasa shi ma'adama su gina masa irin wannan gida da shi da zuri'arsa idan sun yi laifi sai su rinka zagaya shi suna tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to wannan ginin ɗakin Allah na farko kenan amma an gina shi lokuta daban-daban to a takaice dai abin da ke so in ce ba manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya gina masallacin Ka'aba ba kamar yadda ba shi ya gina wancan da Baitul Maqdis ba sannan kafin ya gina masallacinsa na Madina sai da ya tsaya a Quba ya yi sallan Juma'a ya kafa harsashin masallacin Juma'a a Quba shine masallaci na farko a tarihin musulunci to sai suka so su kama wannan masallacin cikas sai suka koma can gefe suka kafa wani masallaci inda nan ne za a taru ana shirya munafurci nan ne za a ɓoye makamai nan ne za a hedikwatar tara bayanai da asirrai waɗanda za a aika ma mushrikai domin su zo su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wallazina takhadhu masjidan ziraran waɗanda suka riƙi masallaci suka gina shi domin kawai su cutar da musulmi wa kufran domin manufarsa ta tabbatar da kafirci ba imani ba wa tafriqan bainal mu'minin domin su raba kan mummunai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kuma domin su yi tanadin makamai su aje ma waɗanda suka yaki Allah da manzo tun kafin haka Allah ya ce wala yahlifunna in aradna illa husna za su rinka rantsuwa suna cewa mu ba wani abu muke nufi ba masallaci ne muka yi domin a yi sallah mun ga masallacin uba ya yi ma wasu mutane nisa wallahu ya shaɗu innahum lakazibun Allah ya shirya cakarya suke kaga masallaci ne baka gina amma da wace manufa da manufar sharri haka manzo Allah ya umarni aka je aka rusa masallacin aka ragar ga zashi wurin daga ƙarshe ya koma juji ya koma bola wurin zuba shara don kasancewa duk aiki komi kyawunsa in ba da kyakkyawan niyya aka yi shi ba to matsayinsa juji a wurin Allah ga masallaci an gina amma ba da kyakkyawar niyya ba ya koma min Allah ya mai da shi juji amma ga wani ya yi sinma a sakkwato yanzu menene wurin masallaci kuma na juma'a wani ya tabbata min wanda ya wannan sinma din suna tare a wurin aikin haji ya ce mashi wallahi in ya koma gida zai rufe silman nan Allah kaɗai sa abin da anniyarsa shin rufe ta zai yi canza ta zai yi kun san lokacin bayan gari take sai gashi ya mutu amina ina ji amina tun ba a gama aikin hajji ba yana aikin hajji ya mutu yake Allah ya kalli niyarsa sai gashi bayan wasu shekaru wannan wurin ya koma masallacin juma'a to abinda duk za ka yi zamo mai tsarkakakkiyar zuciya zamo mai nufin Allah amma in ya zamanto zuciyarka gurɓatacciya ce to duk aikin da za ka yi bai da tasiri ba lalle ne amfani ka ba ba lalle ne tsirar da kai ba to da suka gina wannan masallaci sai suka zo suka sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bin yi masallaci ka zo ka sa mana albarka kun ga idan manzo Allah ya sallah a ciki akwai wanda ya isa ya zagi masu yin sallah a ciki sai Allah ya ce la taqum fihi abadan kar ka taba sallah a cikin sa sam har abada ba a yadda yi sallah a cikinsa ba la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yau masallacin da aka fara gina harsashinsa akan tsoron Allah tun ranar farko a haƙƙo an taƙoma fihi ya fi cancanta ka tsaya cikinsa wani masallaci kenan ba ko ba ne babu shakka inda siyaƙin kawai hawa da gangar aya za mu kalla za mu ce masallacin ba. amma wane ne aka aiko domin ya fassara mana alkur'ani ya hadisi ya inganta a sahihu muslim an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma huwa almasjidu alladhi usisa ala taqwa min awwal yawm yace huwa masjidi hada wannan masallacin nan haka shi aya take nufi wa masjidu quba tabaullah shi ma masallacin quba yana bin masallacin madina masallacin shehu na sokoto yana bin masallacin madina masallacin fada na kano yana bin masallacin madina masallacin abu huraira ma yana bin masallacin madina amma dai ita aya na madina take nufi amma duk masallacin da aka asasa harsashinsa bisa tsoron allah to shi ma ya shigo ya bi wancan masallacin na madina allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahhar a cikin masallacin annabi akwai mazajen da suke sha'awar su zama masu tsafta masu tsarki mutane ne da suke sha'awar tahara mutane ne masu alwala mutane ne masu wankan janaba mutane ne masu asuwaki mutane ne masu wankan juma'a wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkake kawunansu daga zunubai masu tsarkake kawunansu daga kazanta masu tsarkake kawunansu daga najasa masu tsarkake kawunansu daga dauda addinin musulunci addinin tsafta ne ya kai kazami ka dawo ga tafarki duk inda ka kazanta ta yi kanta babu ilimin addini mai kwari babu nagartaccen ilimin addini addini yana koyar da tsafta babu ma addini da ke koyar da tsafta kamar musulunci kamar yadda na sha faɗa duk duniya a gaya mini mai wanke hancinsa sau goma sha biyar in ban da musulmi akwai shi sau goma sha biyar muke wanke hanci a wuni mu wanke fuska sau goma sha biyar mu wanke kafa sau goma sha biyar akwai mai wani addini wanda yake haka ba da zaton akwai shi ko akwai shi da ka ba a gwada mana tsafta addinin mu ya sa mu yi alwala kullun ya sa mu yi wanka kullun a ƙasar japan a wani kamfani wata annoba ta ɓarke duk wanda yake ma'aikacin wannan kamfanin sai da annobar ta kama shi in banda wasu mutane goma sha bakwai ko da aka diba dukkan su musulmi ne kuma su kaɗai ne musulmi a kamfanin a ba dole sai aka duk ga bincike ba sai aka gano a lokacin aiki suke sallan azahar a lokacin aiki suke sallan la'asar kuma sai sun je sun yi alwala wannan wanke hanci da suke ashe a wani sanadari na ƙura da yake taro a kamfani yana shiga hanci duk lokacin da suka shaƙa suka hata sai Allah ta'ala ya kawar da ƙazantar gare su daga duk wanda a kamfanin sai da wannan cutar ta kama shi amma banda su musulmi kenan waɗannan abubuwa don mu zama masu tsafta Allah ke koya mana su to ya aka yi kuma muka dawo muka zamo ƙazamai saboda ba mu riƙi tafarkin na addini yadda ya kamata ba muhammad al-ghazali na masar Allah ya ji kansa ya faɗa a wani littafin su cewa ya yi tafiya cikin jirgin sama tare da ɗan italy da ɗan japan sai suna tsarguwar junansu suna shammatar junansu shi ne sai ɗan italy ya ce ma ɗan japan to kai ai baka sani ba ai na je ƙasar ku na gani duk kazamai kuke ya ce me kazantar mu ya ce duk wanda ya sauko daga bus na yake yadda tiket tiket da bus ɗan ƙaramin tiket da za a baka kawo wai duk wanda ya sauko bus na yake yadda tiket na su kazamai ne sai mai kwasa shara shi shine zai zo ya rinka tsintar su yana kaɗawa gazali ya ce <laughs> na kome daɗi na arena na ce ina ba sun zo masar shi waɗan Jafan an gama kure shi ƙasa su kazamai ne ya ce ina ga sun zo masar jama'a fa lokacin babu fiya wata babu leda fiya wata a yau a unguwar ku kawai eh dan jafan inda zai zo ya gani waye kazami kai ko shi ashe barin farki kai shi tabo ba a ko magana a karbar kallon kai ba ma haka ba jikin namu za ga wani ya zo masallaci yana ɗoyi yana wari ba ce kada yi sana'a ba sana'ar ka in ta kunshi wari lokacin da zaka zo cikin musulmi ayi ibada ka yi tsafta har yau bana mantawa tun ina saurayi dan gaye ina saye da fararen kaya wani mai manja ya zo ya yi sallan la'asar kusa da ni walla ina kyautata zaton shi an marabina da tufan duk wankin da ne manjan nan daga baya bai fita ba watakila ban da fasaha ko wani kemikal ko mai ko farazon ko wani abu da za a sa amma har yau in na ganshi sai na tuna wannan shi bai san yayi ba amma bai kamata rigar da yake sai da manja da ita ya shigo masallacin sauran jama'a wani katin mt ne yake sai da me alaƙa sana manja ba ba haka ba to mai sai da tafarnuwa mai sai da albasa mai sai da baƙin mai mai sai da kifi sana'o'i ne masu kyau amma in za ka zo masallaci to ka canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ba a ce haramun ne a ce ba ya ce fala ya raban na kada ya kusanto masallacin mu in ya zo ya tsaya can farfajiya ya yi sallah amma kada ya shigo nan saboda me misali ce fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa daga abin da yan adam ke cutuwa da su don haka masallata yan wanka mutane su cutu masallata mala'iku su cutu to idan wanda ya ci albasa an ce kare shigo masallaci to wanda ya sha sigari fa min babi min babi aula wani manomi ne wani lebura ne gumi ya taru ga hamattansa ya darara ga rigarsa da shi da rigar duwari suke an san halal da yake nema amma kuma sai ya zo masallaci ya cuta ma waɗanda su aike su a cikin ac suke yin sa wani director ne a ma'aikatarsa ko deputy director shi ciki ac yake yana aiki rigarsa tsafta ke nan allah ya sa abincinsa kai da allah ya sa abincin ka can ya hada ku masallaci kuma dole ne sai ka zo ka cutar da shi da wannan wari shi yasa manzo allah sallallahu ya ce masu duk wanda zai zo juma'a ya je ya wanka kuma ya wanke tumansa saboda suna aiki suna gumi kuma juma'a ana zuwa cikin rana ko da za a zo gumi ya taru manzo allah a'a kada a zo da gumi masallaci don ba kowa ke irin sana'a ka kai ko tsakankanin ku masu sana'a lebarori za ku yi sallah ya kamata ita sallah ta zantana da wata alfarma da wani mutunci na akwai wata riga ajiye wadda in za a zo sallah ita ake sawa in an gama a cire a rataya a sanya wannan aje kamar yadda muke gani da yawan ma'aikata tufan aiki daban tufan zuwa wurin aiki daban so a takaice addinin musulunci addinin tsahara addinin tsarki ne addinin tsafta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da girman kai ko da ƙwayar zarra ne baya shiga aljanna sai wani ya ce manzon Allah to manzo Allah gashi kai wannan magana gashi ko wani mu yana so rigarsa ta zama tsaf tsaf sa su zama tsaf tsaf manzo Allah ya ce ai Allah tsarkakakke ne mai son tsarki ya ce kai girman kai ana nufin tozar ta mutane ko kuma ƙin karɓar gaskiya amma ba tsafta ake ne ba tsafta kan tana cikin ayyukan mummunai wallahu yuhibbul mutahhirin afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيان لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Allah ta'ala ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am man bunyanahu ala shafa zurfin harin fanhara bi fi nari jahannam shin wanda ya assasa ginin sa akan tsoron Allah ala taqwa min Allah wa ridwanin mutumin da ya dora tubali da harsashin ginin sa akan tsoron Allah da yarda Allah shin khairun shi fi alkhairi amman assasa bunyanahu ala shafa zurfin harin ko ko wanda ya assasa ya kafa harsashin ginin sa akan wato gefen gabar shafa jurufin harin karba kalla taimaka mana ala shafa jurufin harin aka eh, eh. geben gabar me wato abinda a jurufin harin kamar ka zo ka tarar da wani gebe na ruwa wanda ruwa ya ci gefensa ko'ina da ko'ina ya yi sanyi ya yi daushi me ya rage ya rage ya ruzga, sai ka dawo daidai wannan gabar cikin wannan mai sanyin sai ka ce nan za ka yi gini allah ya ce kuma fanhara bihi sai ya ruguza da shi fi da jahannama sai ya fada kuma cikin wutar jahannama shin da wancan da wannan wani fi alkhairi eh? wanda ya gina a turba kyakkyawa tsarkakakkiya ta tsoron Allah ko wanda ya gina akan gabar gebe da rame na wuta sannan ya yi ginin da yake a cikin jahannama wanne ne fi alkhairi wallahu la yahdil qawma zalim kun ga wannan tambaya ba ta bukatar ansa saboda kowa ya san ansar ta zaka ka sai Allah ta'ala ce wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ginin da munafikai suka yi baya gushewa yana nan yana shigar da shakku a cikin zukatansu illa an a qulubuhum har fa sai idan zukatansu sun kakkatse wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne ka komai da komai zahirinsa da baɗininsa wayayensa da bayananninsa hakimin kuma gwani ne baya aikata komai sai bisa ga gwaninta baya umarni sai da abin da ya dace baya hani sai daga abin da bai dace ba wannan ya nuna kenan duk aiki idan aka yi shi yana da kyau a masa asasi aiki na ibada babban asasin da za a yi masa shine takwa tsoron Allah idan ka gina ka bisa tsoron Allah da kyakkyawar niyya to ka yi gini lafiyayye bisa turba idan ka gina bisa riya ko bisa son a faɗe ka ko bisa munafurci to ka yi ginin da nan take zai rushe malamai suka ce waɗannan ayoyi sun karantar da wasu ƙa'idodi na shari'a ƙa'ida babba ita ce duk wani aikin da akwai cuta ma musulmi a cikinsa ko akwai saba ma Allah a cikinsa ko akwai raba kan musulmi a cikinsa ko akwai taimakon maƙiyan Allah da manzo a cikinsa wannan aikin haramun ne duk wani aikin da akwai kyautata ma musulmi a cikinsa ko akwai kauce masabon Allah a cikinsa ko akwai taimaka ma mummunai a cikinsa ko akwai haɗa kan da daidaita sahun musulmi a cikinsa to wannan aikin shari'a ne Allah ya yarda da shi ina muka samu wannan cewar da Allah ta'ala yi والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب wa rasuluhu من Ka'ida ta biyu cewa duk aikin da aka gina bisa ikhlasi kuma aikin nan ya zamanto yadda manzo Allah ya umarni da shi da wannan aiki shine aiki na gari duk aikin da ya rasa ikhlasi ko aka rasa ginin ya zama ba yadda manzo Allah ya umarni ba to wannan shine mugun aiki da ka an tambaye ka wanne ne aiki na gari sai ka ce wanda aka yi shi da kyakkyawan niyya kuma aka yi shi yadda Allah ya umarni ƙa'ida ta uku suka ce duk aikin da aka gina bisa mugunyan niyya bisa bidi'a, bisa bata to wannan aiki babu shakka jahannama zai je da masu shi don haka ba a yadda ka gina kowace irin ibada ba bisa ga bid'a me bid'a shine bisa son ranka kai kana so abota ma Allah da kaza a'a to Allah da yake so abota masa haka ya bar mu mu bauta masa yadda muka ga dama ko manzo ya aiko mana wanda zai gwada mana yadda za mu bauta masa to duk yadda manzo Allah ya karantar shine daidai don haka ayyukan alkhairi babban sanadarin su shine niyya mai bi masa shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma aiki ne da ake so ya amfani wani to abu uku ake bukata gare shi abu na farko in zaka bashi ka gaggauta kada ka rinka ja masa rai abu na biyu in zaka bashi ka ɓoye kada ka bayyana abu na uku in ka bashi a zuciyarka ka karanta kada ka ɗauka cewa ka wani abu ka karanta a ranka kada ka ɗauka cewa shi kenan yanzu ka zama masa mai gida tun da ka yi masa akan wannan aya kamata mu kwana sai mu tashi daga ayar mummunai da yadda suka sayar da rayukansu ga Allah suka sai aljanna Allah ka samu cikin mummunai yan aljanna Allah ka gafarta kurakuranmu da zunubanmu Allah ka yi yarwata arzikinmu ka samar da aminci da kwanciyar hankali a cikin mu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu